amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau 27 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafashim an mawqifin sadatul malikiyya min Al-ƙur'ani alqur'ani alkarim yau za mu tashi shafi na 60 daga tsakiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim at-tasi na tara ibn al-arabi al-maliki ibn al-arabi al-maliki wanda ya rasu hijirar manzan Allah na 534 alfaqihul mufassirul mashhur eh ibn al-arabi al-maliki al-faqih al-mufassir al-mashhur Allah ya masa rahama sahibu akamil qur'an wanda shine ma'abocin littafin nan mai suna ahkamul qur'an littafi ne wanda ya shahara wanda malaman duniya sun sallama ma littafin a wajen tafsiri wannan bawan Allah ibn al-arabi ya wallafa wannan littafi a kamul qur'an wal awasim min al qawasim da kuma al awasim min al qawasim an ga shi ya wallafa wannan littafi domin kariya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan yana karantar da mu wani abu in an ce mutum ba malike ne to baya wasa da sahabban manzan Allah in an ce mutum ba malike ne in an taɓa sahabban manzan Allah yana nuna fushinsa sannan kuma yana kaurace wa duk mutumin da ake taɓa sahabban manzan Allah domin idan mutum ya karanta littafin hakamul qur'an akwai kuma ya karanta littafin al-awasim min al-qawasim zai ga irin yadda ibn al-arabi ke nuna kiyayya ga ainihin yan shi'a kuma za ga cewa idan mutum ba malike ne za ga ga lallai yana mutunta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane baya sassauci da sahabban manzan Allah ballantana ma ya ringa neman haɗin kai da masu zagin sahabbai in ga mutum yana kiran kanshi ba maliki amma yana sassauci ga masu zagin sahabbai har yana ganin za a iya haɗa kai da su a yi addini har yana ganin cewa shi'a na iran wasu daga cikinsu suna zagin sahabbai ba duka ne suke zagin sahabbai ba to kama wannan ba na tunanin ba malike ne an gane ku? to saboda haka ibn al-arabi al-maliki shi ya wallafa wannan littafi ya kamata kowane ɗalibin ilimi yayi kokari ya mallaki wannan littafi al-awasim min al-qawasim fi tafsiri ya faɗa a cikin tafsirin sa ahkamul qur'an al-qur'an kalamullahi ghayr makhluq al dai maganan Allah ne ba halitta ba ne Alƙur'ani. wa man qala innahu makhluqun fa huwa kafir zindiq duk wanda yace al-qur'ani halitta ne shi kafiri ne zindiki ne shi shine wanda yake bayyanar da musulunci yana boye kafirci kenan kaga mutum ya ce qur'ani halitta ne wato a boye kafiri ne mai kin musulunci amma a bayyane yana nuna ma shi musulmi ne shi mu duba littafin ahkamul qur'an na ibn al-arabi mujalladi na takwas shafi na 43 al-ashir na goma al maliki sannan al-imam al-qurtubi al-maliki wanda shi ma ya rasu hijiran manzan Allah na 671 al-faqihul mufassir eh masanin fiqh ne ko malamin tafsiri ne shi sahibul jami' li ahkamil qur'an shi ma yayi littafi da yake kira al-jami'u li ahkamil qur'an an gani a cikin wayannan littattafai guda biyu na ibn al-arabi da na imam al-qurtubi wato sun yi shi ne domin ciranto fiƙihun da ke cikin alƙur'ani an gane ku a cikin alƙur'ani akwai ayoyin da ke magana a kan fiƙihu ayoyin da ke karantar da mu alwala ayoyin da ke karantar da mu sallah ayoyin da ke karantar da mu azumi ayoyin da ke karantar da mu zakka ayoyin da ke karantar da mu aikin hajji ayoyin da ke karantar da mu auratayya da zamantakewa na aure ayoyin da ke karantar da mu gado ayoyin da ke karantar da mu cinikayya da hukunce-hukuncensu da duk abin da yake da alaƙa da su an gane ku? sai malamai su ware ayoyin sai a fito a yi maganan fikihun da ayoyin suka umsa shi ne ake kiransu a kamun ƙul'an an gane domin akwai wani malami da yake cewa ba a kiranto fikihu a cikin alƙul'ani wai in kaga wani istinbadi na fiqhu a cikin alkur'ani kada ma ka saurare shi wa in kaga istinbadi na fiqhu a cikin hadisi kaga wani imam bukhari na wani istinbadi na fiqhu kar ka saurari istinbadi in kaga wani malamin tafsiri na istinbadin fiqhu a cikin qur'ani kar ka saurare shi in kana so ka fahimci istinbadi na fiqhu ka koma zuwa ga irin su qawaidi irin su ahlari irin su ashmawi jahili ne ko wato duk kokarin da yake yi yaya zai hana mutane alaka da qur'ani yaya zai hana mutane alaka da hadisi shi dai musulunci ba a fahimtarsa dole sai an yi alaka da qur'ani da hadisi in mutum ya raba ka da qur'ani da hadisi ya raba ka da musulunci saboda Allah ta'ala cewa ya ayyuhallazina amanu llaha wa atiiu rasula wa ulul amri minkum ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ma'abota shugabanci daga cikin ku sannan wani aya Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku na fasan gane wannan saboda haka ana to fiɗiwo ne daga ƙur'ani da hadisi idan aka ajiye ƙur'ani aka ajiye hadisi fiɗiwo ya rushe an gane wannan ko wannan shi ne na ta fi su suratun tauba ya faɗa shi imamul ƙurɗabi a cikin tafsirin suratun tauba alƙur'anu kalamullahi gairu makhluq ya ce alkur'ani dai maganan Allah ne ba halitta ba ne alkur'ani wa haza mazhabu ahli al-haqq qatiba yace wannan shine mazhaba na ma'abuta gaskiya gaba daya su ai ma'abuta gaskiya in an ce ahlul haqqi su ai ahli sunna wal jama'a su ne salafiyun an gane wannan shine mazhaba na ma'abuta gaskiya gaba ki babu wani sabani a wajen ma'abuta gaskiya din mutum ya ce shi ahalin sunna ne amma yana da wani ra'ayin sabanin wannan to ƙarya yake yi min salafi wal khalaf daga ainihin magabata da waɗanda suka zo bayan magabata khilafan liman qala bi khilafan liman qala bi khalqihi min al mu'tazila sabanin wanda suka faɗi cewa qur'ani halitta ne daga cikin mu'tazila kenan duk wanda kaje ya ce qur'ani halitta ne ɗan bid'a ne mu'tazila ne shi ba ahlus sunna bane shi wa hum kuffarun inda ulama'i sunna su kuma kafirai ne a wajen malaman sunna kun ji wannan ko masu wannan mummunan aqida kafirai ne su a wajen malaman sunna ku duba tafsirin qurtubi mujalladi na 8 shafi na 198 وذهب أئمتنا إلى أن القرآن كلام الله من يمن يمن مالمون مالمون سنة مالمون سلف سنتفي zuwa ga cewa lalle qur'ani fa maganan Allah ne fa gaibu makhluq ba halitta bane fa alqur'ani wa anna man qala bi khalqihi faqad kafar duk wanda yace alqur'ani halitta ne haqiqa ya kafirta wa zandaka kuma ya zamanto zindiki wala yusalla khalfa ba a yin sallah a bayansa wala yunaka ba a bashi aure kun ji wannan go? ba a yin sallah a bayansa ba a bashi aure wala yudfanu fi maqabirin muslimin ba a binne shi a makabartan musulmai kenan za a je a binne shi a ina ne bola an ce ba a binne shi a makabartan musulmai kenan yudfanu ba fi maqabirin mi kufar za a binne shi a makabartan kafirai kenan na sai a mamaye su naziri na ce za a binne su a makabartar kafirai wannan cewa za su yarda to dan uwansu ne in ba za su yarda ba sai a bari cikin dare a mamaye su a tusa musu ko kuma a wurga shi a bola a je a samu wani wani rami a bola a haka rami a bola a wurga shi don kada ya wari an gane ku wai sata za a nemi ya tuba fa in taba wa illa qutil fa in ba falhamdulillah wa illa idan ya tuba alhamdulillah idan ko bai tuba ba za a kashe shi kusan dai wannan aqida ba aqidan wasa bane ba aqida bane wanda ya kamata a ce wai ahlus sunna sun yi sabani akan shi ba aqida bane wanda za a ce wai ana ganin siyasa ce kawai siyasa ce ta Imam Ahmad siyasa ce ta Mu'tazila an gane ba mai faɗin wannan face mutumin da yake wasa da haƙi da mutane ku duba littafin ashifa bi ta'arifi wa ƙoƙil mustafa mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da 513 okay akwai shi ne a cikin hmm. ina yin tikira da shi ne gane sha ɗaya na ina ne gane sha ɗaya na ya maimaita ne ina yi kina ne shi ok kira an tsallace shi an gano wannan ku? Eh, to kaga shi a wannan mai littafin ashifa qadi iyad ya yi littafin ne don kare darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku? wanda za mu ga a cikin littafin ya faɗi abubuwa da dama wanda idan mutum ya faɗe shi ya zagi annabi an gane saka idan an ce mutum ya zagi annabi to dole da sai an duba menene ya faɗa ba kawai wani zai zai kabbara bane ce Allahu akbar an zagi annabi ana faɗa kawai ka ɗauki takobi ka sare shi a idan an ce an zagi annabi menene ya faɗa kuma a gaban wa ya faɗa dan zai iya yiwa wani idan faɗa ya haɗa ka da shi yana so ya ma shari zai ma ihu ya ce ka zagi annabi kafin ka ankara a kwantar da kai yadda aka taba yi a sakwato an gane wasu daga cikin yan bidiyar suke ta ihu ga ahalus sunna sai su ihu sai gashi ya zagi annabi ina ba kan gane ta so raka idan har mutum ya zagi annabi an samu shaida cewa lalle ya zagi annabi to wannan mutumin hukuncin shi kisa an gane malamai suna cewa idan musulmi ne shi ba a sauraron tuban shi ya koda ya ce ya tuba to gobe kiyama dai an gane ko Allah ta'ala zai karbi tubansa amma a duniya za a zarta mai da hukunci an gane saboda janibin manzo sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane shi to idan ko ya zama to kafiri ya zagi manzan Allah sai ya zo ya musulunta to malamai da dama suna ganin za a karbi musuluncinsa an gane kamar wannan fasto da ake ta labari yanzu yanzu an ce wani fasto ya zo ya buɗe baki ya zagi annabi duk da ya riga ya san irin fushin da musulmi suke yin an zagi annabi ya zagi annabi kuma ya ce duk abin da za a yi da shi a yi da shi ina fatan gane wannan sabu wannan bawan Allah inda ya san yadda musulmi ke ganin darajar manzan Allah inda ya san musulmi suna iya bayar da rayuwarsu gaba ɗaya da dukiyarsu da komai nasu domin kariya ga manzan Allah da wannan faso ɗin bai yi haka ba na fatan gane wannan to wannan faso ya zaga amma kuma daga baya yadda zaka san cewa ya san abin da yake bayan ya zaga kuma sai ya gudu inda a ce bai san irin fushin da musulmi suke yin an zagi manzan Allah ba ya kamata da ya zaga ya tsaya to bayan ya zaga yanzu an neme shi a rasa an gani to a ƙa'ida idan mutum ya zagi manzo wane ne ya kamata ya yanke mai hukunci shin ya kamata a bar al'amarin a hannun ko mutane la a ƙa'ida idan mutum ya zagi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana kama shi ne a damƙa zuwa ga hukuma idan hukumar nan sun zartar da hukunci to alhamdulillah sun tsira in ba su zartar ba to Allah ta'ala zai kama su saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an kowanne daga cikin ku an bashi kiwo kowanne makiyayi ne kuma kowanne abin tambaya ne game da abin da aka bashi kiwo kaga shugaba an bashi kiwon al'umma in har aka samu wani ya zaki manzon Allah aka damƙa wa gwamna ko aka damƙa wa shugaban ƙasa sai ya zama to bai zartar da hukunci ba to ku ko riga kun tsira ku kun kubuta ku da ku kama shi ku danka zuwa ga hukuma kun tsira Allah ba zai tambaye ku ba Allah ba zai ce me yasa aka zagi annabi ba ku yi wani abu ba yanzu ya rage gawa ya rage gawa ya rage ga hukuma in ma ka zartar ne da hukunci ko kuma gobe kiyama su Allah ya zartar musu da hukunci ina fatan gane wannan a takaice dai zagin manzo sallallahu alaihi wasallam laifi ne mai girma kuma hukuncin da ake zartarwa ga wanda yake zagi annabi shine kisa ina fatan gane wannan to saboda idan aka samu wani ya yi zarbabiya ya kasa hakuri ya ga cewa wannan kafirin ba karamin rashin kunya bane ne ya zo gabanmu ya zagi annaba kyale shi sai ka hakuri sai kashe wannan kafirin to wani hukunci za a zartar zuwa gare shi eh? wani hukunci za a zarta zuwa gare shi tun da dai wato ɗaukar doka a hannu ba daidai ba ne kuskure ne to wani sai ya yi hamasa sai ya ɗauki doka a hannu a ce a yi bincike na baku aiki نعم نعم إحدى عشر نعم وقال في ترتيب المدارج شو من ثاني نعم إحدى عشر شافي نفس التندى يقول نشاء ده قال أبو داود رحمه الله أبو داود يا فلا الله يمس رحمه قلت لأحمد ابن صالح ناتي وأحمد بن صالح من قال القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق duk wanda ya ce alkur'ani maganan Allah ne amma baya cewa halitta baya cewa ba halitta ba shi dai ya yi ta alkur'ani maganar Allah ne in ka ce mai halitta ne zai ce ni ba ruwana ba halitta ba ne zai ce ba ruwana to yi hukuncin wannan a wata malamai kala haza shaku shak haza shakun a shaku kafir haza shakun wannan mai shakka ne kuma mai shakka kafiri ne Eh? kenan mutumin da ya tawakkufi mai shi kafiri ne an gani. ya ce alkur'ani maganan Allah ne ya yarda aka ce to maganan Allah ne halitta ne yace ni ban faɗa ba ba halitta ya ce ba ruwana wasu yana ganin ya yi haka ne don ya tsira shi dan ba ruwana ne don ya zauna lafiya Shi ne sai ainihin abu dawud ya ce wannan mutumin mai shakka ne ko mutumin da yake shakka kafiri ne shi janibin aƙida ana son yaƙini ne ba a son shakka inna malmuminun allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul sadiqun an gane ku Mu duba littafin tartibul madarik mujalladi na hudu shafi na hamsin to muka ɗauki wannan akwai wani bawon Allah da yake tattauna wannan matsala din an gani? sai ce rikicin da ya faru tsakanin imamu ahmad da mutazilawa mutazila sun ce ƙur'ani halitta ne imamu ahmad shi ya ce ƙur'ani ba halitta ba ne saboda haka amma duka gaba ɗaya sun yarda cewa qur'ani maganan Allah ne sai wannan malamin ya ce wa'annan maganganu guda biyu gaba ɗaya ku yi watsi da su duk siyasa ne gaba ɗaya an gane siyasa ne wancan na imamu ahmad siyasan imamu ahmad Alƙur'ani ba halitta ba ne siyasan mutazila alkur'ani halitta ne shi ko imamu malik menene ya gidan imamu malik sai ce imamu malik wai tawakkufi yayi na ba gano wannan to amma ko wannan magana da ya faɗa ya gina shi ne da molanka da ya ce imam malik tawakufi ya yi kaga ya kamata ya kawo marji'i ya kawo littafi ya ce ga littafin da na samu daga cikin littattafan malikiya tunda shi wannan malami yana ganin littafan malikiya daidai suke da alkur'ani sai ce littafan malikiya ga abinda imam malik ya faɗa a cikin littattafan malikiya to sai ya zamanto in ya faɗi magana baya faɗin wurin da ya samo magana. to ya nuna kenan yana gina mabiyansa ne akan san rai an fahimci wannan Allah shi kiyaye mawqiful mu'tazila fi mas'alati al-qawl bi khalqi quran matsayin mu'tazila dangane da mas'alan ra'ayin cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta ba aljawab jawabi shine innal mu'tazila innal mu'tazila taqulu inda qawlihi ta'ala lalle mu'tazilawa suna faɗi a wajen faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa kallama Allah Musa taklima e ƙarƙashin wannan aya wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa makar magana taqulu inda inna Musa taqul tana cewa inna Musa alaihi salam lam yasma kalam Allah ta'ala su a wajen mutazila suna cewa lalle annabi Musa alaihi salam bai ji maganar Allah ban ji su wa anna Allah ta'ala la yatakallam kuma su suna cewa lalle Allah ta'ala baya magana su a wajen mutazila Allah baya magana li'anna al-kalama hadith saboda magana halitta ne in ka ce Allah yana magana to ka jingina ma Allah siffa na halitta wa innama sami'a kalaman khalaqahu Allah fi shajara wai annabi Musa ya ji magana ne wanda Allah ya halicce shi a cikin itaciya Allah ta'ala ya halicci magana ne ya sanya ma itaciya da ya sanya ma itaciya sai annabi Musa sai annabi Musa sai ya ji wannan magana din ba wai Allah ne ya yi maganan ba Allah ya halicci magana ne ya sa mai itaciya sai itaciyar ta yi magana wannan wajen kenan shi a taura maganan waye eh akan wannan magana da na faɗa halitta akan wannan a taura maganan waye maganan itaciya da za ka khairan Allah ya halicci magana ya sa a jikin itaciya sai itaciya ta yi magana da annabi Musa inni ana Allahu la ilaha illa ana fa abudni wa aqimi salata li zikri an gane wannan ko to kaga ita itaciya ta ce wa annabi Musa inni ana Allah la ilaha illa ana Allah da ya halicci magana ba jiki itaciya ya sa ba sai itaciyar ta yi magana yanzu Allah da ya halicci magana ya sa a bakinka sai kai magana wa ake cewa yayi magana ka ake cewa kai magana ai mu ma Allah ne ya halicci magana ya sa mana sai muka yi magana to ita ma itaciya Allah yana so ya isar da sako zuwa ga Annabi Musa kuma Allah shi baya magana Allah baya magana da larabci ko ajamanci baya magana da harfa ko sauti baya magana da kaza sai Allah ya halicci magana sai ya sanya ma bishiya sai bishiyan nan ta ce inna ni ana Allah la ilaha illa ana lalle ni ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai ni ka bauta mun yana annabi Musa an yabi wannan umarnin yana bauta mai kenan Allah annabi Musa shi ne bishiya a wajen mutazila tunda Allah ya halicci magana ya saba bishiya bishiya kuma ta yi magana ta ba annabi Musa umarni kuma annabi Musa ya bi an gani wa anaktar tuka fasifan samiri ma yuha wa inna ma sami a kalaman khalaqahu Allah fi kawai ya ji wata magana ne wanda Allah ya halicce shi a cikin itaciya wal kalamu alladhi sami'ahu Musa alayhi salam laysa huwa kalamu Allah ta'ala maganar da annabi Musa alayhi salam ya ji ba maganan Allah ba ne. an gane maganan da annabi Musa ya ji din nan ba maganan Allah ba ne. wa mal kalam makhluq wannan maganan da ya ji halitta ne shi jaa ba'dhum ila ba'd al qurra shi ya sanya wasu daga cikinsu suka zo zuwa ga wasu sashen makaranta kai yaqra qawluhu ta'ala wa kallama Allah Musa taklima ɗaya daga cikin mutazilawa ya zo wajen wasu sashen malamai na ƙur'ani a gani da ya zo wajensu yana so ko akwai wata ƙira'a yana so ya ji akwai ƙira'a wa kallamar laha musa ta kalima yana so ya ji ko akwai wannan ƙira'a an akwai wannan ƙira'a ya samu abin da yake so shi ne sai tambi wannan malami zai yi ka karanta min ainihin wannan aya bi nasbi nafsil jalala yau ka sanya nasba ga sunan Allah ka ce wa kallama Allah Musa taklima fa yakunu fa Musa la rabb ya zamanto mai maganan shine annabi Musa ba ubangiji ba sai ya zamanto magana da ubangiji matsar magana anan Musa shi yayi magana da ubangiji ba ubangiji ne yayi magana da Musa ba wa Musa Musa shi ne Musa ya yi magana da Allah matuƙar magana anan dama Musa yana magana amma Allah baya magana a wajen mutazila Fakalala. sai shi wannan malami na ƙur'ani zai ce masa fa ta taf'alu fi qawlihi ta'ala wa kallamahu rabbu a ƙaddara, a ƙaddara mu maka kira'a mun karanta ma ayan da wannan ɗin a ƙaddara haka to ya za ka yi da wannan aya walan ma ja a musa limi na wa kallamahu rabbuhu ya za ka yi da shi walan ma ja a musa limi na a lokacin da annabi musa ya zo zuwa ga miqatinmu wajen tattaunawar mu wajen wa mu da shi wa kallamahu rabbuhu to shi ne ya za ka yi da shi wannan ba zai ɗauki wannan fasara zai yi ba ne eh wa kallamahu rabbuhu dole fasara ya zama to ubangiji shi ya yi mishi magana sai za ka yi da wannan aya saka idan ka yi kwana a nan ba za ka iya kwana a can ba eh. wa qalatil asha'ira an gani kenan yan bid'a da suna da iko da sun canza qur'ani da ba dan Allah ya ba alqur'ani kariya ba wallahi da yan bid'a sun canza alqur'ani to Allah ta'ala ya riga ya Allah ya riga ya alƙawari cewa ba wanda zai iya canza alqur'ani ba wanda zai iya canza musulunci hmm? inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun haka da ba dan Allah ya alƙawarin tsarin musulunci ba da shikenan da mutazilawa da yan jahamiyya kai hada su fahima ballantana shi a uwa uba shi'a wanda suka ɗauki addinin musulunci abin wasa shi'a wanda a cikin sun san ba zai yiwu a canza ƙur'ani ba sai suka rubuta a cikin littattafansu cewa ƙur'anin da muke karantawa ba cikakke ba ne da suna da iko su rubuta nasu da sun rubuta to Allah ya riga ya alƙawarin ba wanda ya isa ya doki alƙur'ani ya rubuta nashi tunda ba za su iya rubuta nasu ba ya za yi sai yan aka suka rubuta a littattafansu littattafan hadisinsu da littattafan su da tauhidinsu suka rubuta alƙur'anin da muke karantawa ɗinnan bai cika ba a cikin shi akwai ƙari akwai rai akwai wasu abubuwa da aka canza daga yin da suke an gane wannan ku? na'am وقالت الأشائرة وقالت suka ce. Inna Musa سكتشي إن sani a السلام سمع ta'ala. Lallai تعالى Musa أنه موسى ya ji يا Allah الله سبحانه ta'ala. bi ma'ana fahima kalam Allah ta'ala ma'anan ya ji Allah ba a ji maganar sanje a sha'ira ba zai yi Allah ya yi magana a ji ba in ji a sha'ira fa faka annabi Musa da Allah ya yi magana har annabi Musa ya ji maganan bai ji maganan ba shi maganan Allah sai dai a fahimce shi ba a ji don maganar Allah in ka ce an ji kenan akwai harfa akwai sauti akwai larabci akwai kaza akwai kaza saboda haka lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa ba magana yayi da shi ba Allah shi ya san yadda yayi ya cusa maganan a kwakwalwan annabi Musa sai annabi Musa ya fahimci sakon Allah annabi Musa ya fahimci sakon ne ba wai ya ji maganan Allah bane duk da Allah subhanahu wata'ala ya ce wanan ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu a lokacin da annabi Musa ya zo zuwa ga wajen ganawa da mu kuma ubangijinsa ya yi masa magana da ubangijinsa ya yi masa magana da ya ji daɗin magana Allah sai ce mai ƙala rabbi arini an zur ilaik sai ce ya Allah ka nuna mun in ganka kawai gaskiya ya Allah magananka akwai daɗi ya Allah da ka taimake ni in ganka kawai ala sai Allah ya ce tsara ne ba za ka taba gani na ba za ka iya jin magana nan amma ba za ka iya gani na ba to amma ƴan zila suka kekeshe kasa suka yi inkarin wannan ayatun suka yi tawilin shi zuwa ga sarran su an gane ku suka ce inna Musa alaihi salam sami a kalaman la bi ma'ana Fahimakalamun la Fahimakalamun la annabi Musa alaihi salam ya ji maganar Allah ma'anan ya ji maganar Allah ma'anan shi fahima kalamallah ya fahimci maganar Allah ake nufi wusa ne a hakikatar. ba wai ana nufin ya ji maganar Allah ba ne a bane haqiqatan لأن الكلام عندهم نفسي Don magana a wajensu maganar ciki ne sun san maganar ciki eh shi ne wanda ba hausa ke ta maganar ciki ba magana ba ne. a fito fili a gaya mana yawa maganar ciki shi ne wanda baya fitowa a ji yanzu idan na haka ina tattaunawa a cikin ciki na me rike cewa ku sauraka a wajen asha'ira suka ce maganar Allah kalamun ne nafsi maganar ciki ne suka ce a cikin maganar babu harufa a ciki babu sauti babu larabci babu ajamanci babu takadimi babu ta'asiri an gano wannan ku babu wal qur'anu indahum ibaratun an kalamillahi ta'ala sai qur'ani a wajen ashaira fassara ne na maganar Allah kun ji wannan al menene fassara ne na maganar Allah ba wai hakikanin maganar Allah ba misali kamar a ce yanzu balarabe yana magana ana fassarawa da Hausa bayarabe yana magana ana fassarawa da hausa inyamuri yana magana ana fassarawa da hausa ko bahaushe yana magana ana fassarawa da turanci to suna su ba ma haka bane ana fassarawa amma fassaran sai dai a cusa ma a kwakwalwanka ba wai za a fassara ma da wani yare bane kawai za a fassara ma a cusa ma a kwakwalwa yadda za ka fahimce shi domin maka ce ƙur'ani fassara maganan Allah ne kenan kamar yadda ake fassara daga turanci zuwa hausa to ai su suna ganin in an fassara daga turanci zuwa ga hausa akwai harufa akwai sauti akwai takadimi akwai ta'asiri to maganan Allah kuma babu ɗaya daga cikin wannan an gani sun ce ƙur'ani fassara ne na maganan Allah laisa huwa kalamullahi ta'ala haƙiƙatan. ba wai shi ne maganan Allah ba haqiqatan alqur'ani ba shi ne maganan Allah ba haqiqatan fasara ne na maganan Allah qala wahidun min ulama'ihim ibn fawrak dai daga cikin malamansu ibn fawrak ya ce a littafin mushkilul hadith wa man wa man shafi wa ma'ana taklimullah khalaqa eh, ma'ana taklimullah ma'ana wa kallama Allah Musa taklima an gani Allah ya yi magana da Musa matsar magana ai Allah ya halicci maganan ifhamahu iyahum kalama taklimul lahi khalqahu ma'ana taklimul lahi khalqahu ma'anan Allah ya yi magana da halittarsa ma'anan shi fahimtarwansa gare su Allah ya fahimtar da su maganansa alama yuri akan abin da yake nufi ya fahimtar da su ne imma bi isma'i ta dullu ala muradi imma jiyarwa na fassara fassarar da ke nuni akan manufarsa aw bi ibtida'i fahmin yakhluquhu fi qalbi ko kuma farar da wani fahimta wanda Allah ke halitta a cikin zuciyarsa Allah zai farar da wani fahimta ne in Allah na zuwa isar da sakon sai ya farar da wani fahimta zai tusa mashi sai cusa ma bawa a cikin zuciya kawai sai bawa sai ya fahimci abin zai faɗa shi kawai zai ji an cusa mai wani abu ne kawai sai ya faɗa ina fata gane ya hamu bihi ma yuridu an yi fahimahu hudi eh wato zai fahimta da shi abinda Allah yake so ya fahimtar da shi abin wa kullu zalika ja'iz ibnu fawras daga cikin manya-manyan malaman asha'ira ya ce duk wannan gaba ɗaya ya halatta Wa ma'ana وهو معنى ما يكلم الله bihi به inda عند المحاسبة eh wannan shi ne ma'anan abinda Allah zai yi magana da bawa da shi a wajen hisabi in an ce Allah zai yi magana da bawa a wajen hisabi to wannan shi ne maganan in je yan asha'ira intaha min kitabi masail al-aqidah allati qarraraha al-a'immah al-malikiyya Eh, magana ya kare mu duba littafin masailul aqida allati qarrara hal a'imma al malikiyya yanzu duk irin wannan maganganun da suke faɗa tsakani da Allah idan ka samu shi ya fi wahala wannan bayanin nasu yana da wahalan fahimta shi ya sanya kake ganin malaman zaure na ɗariƙa idan kana karatu a wajensu ba kowane malami bane ke karantar da kai tauhidi saboda tauhidin su yana da wahala saboda irin wannan tauhidi ne wanda ake gina shi akan lauka na kaza la kana kaza ana gina shi ne akan molanka kokolwa an gani mafi yawan karatun da suke karantarwa malaman dariƙa na aƙida kawai ba sa karantar da shi sai dai su karantar da fikihu in an karantar da kai fikihu sai a karantar da kai wake-wake shi kenan sai a sallame ka eh, amma in kai sa'a ka gamu da malamin da ya san a sha'ira shi ma zai gaya masa tauhidi akwai wahala zai zo ya karantar da kai wannan akida mai wahalan fahimta an gane a karantar da kai umul barahim a karantar da kai iza'atul dujunna a karantar da kai jawharatul tauhid wayannan su ne littattafan su na akida umul barahin sai idza'atul dujunna sai jawharatul tauhid to wayannan littattafan su ne littattafan su na akida an gane ku idan mutum na ƙara karanta shi yana ƙara shiga cikin shakka maimakon mutum ya karanta ya samu nutsuwa a cikin akida ana ƙara karantar da shi akidan a sha'ira ana ƙara tura shi cikin shakka wa iyaz na'am qultu sai na ce mawqiful asha'ira min ta khalqi alquran mawqifi na a sha'ira dangane da mas'ala na halkin khalqi halittar halittan Ya yaktalif yadakhallafu ba'd يتخلف بعض الشيء عن موقف المعتزلة يتخلف بعض الشيء عن موقف المعتزلة yana bambanta wani ɗan sashe kaɗan yana ɗan bambanta kaɗan daga mawkifin mutazila wa yatakhallafu aidan an mawkifi a ashab alhadith eh amma fa da su da mutazila sun tafi gaba ɗaya cewa qur'ani halitta ne tunda dai su mutazilawa sun fito karo-karo ne mutazilawa sun fito karo-karo cewa qur'ani halitta ne ba sa koyewa amma zuwa sha'ira za su ce ma alkur'anu kalamullah gairu makaluk amma wanne ne suke nufin gairu makaluk din alkur'ani da ke tare da Allah kalamun nafsi wanda ke tare da Allah shine gairu makaluk amma alkur'anin da muke karantawa makaluk ne shi domin qur'anin da muke karantawa da larabci Allah ya saukar da shi shi kuma Allah baya magana da larabci alkur'an da muke karantawa akwai sauti shi kuma Allah baya magana da sauti Qur'anin da muke karantawa akwai harafi Allah baya magana da harafi Qur'anin da muke karantawa akwai taqdimi da ta'khir Allah baya magana da taqdimi da ta'khir kan kenan a wajen ashayira ko ba su gaya maka ba da za ka zagi wannan alkur'ani to baka zagi maganar Allah ba shi maganar Allah yana tare da Allah ne shi wannan ƙur'ani fassara ne na maganar Allah a wajen a sha'ina da mutum zai taka wannan alkur'ani bai taka maganan Allah ba da mutum zai yi kaki ya yi kaki ya tofa ma alkur'ani a wajen ahalin suna yan salafiya an mutum ya kaki ya tofa ma alkur'ani ya yi rida a wajen a sha'ira, ba maganan Allah ba ne kaga bai dace a ce ya yi rida ba tunda ba asalin maganan Allah ne ya wulakanta an gano wannan ko yanzu mutum zai iya zai iya rantsuwa da fassara malama gumi ya daga fassara gundarin fassara na shekaba abu gumi ce na rantse da wannan alkur'ani wannan fassara ne na malam ba alkur'ani ba ne wannan an gane wannan ko yawa wannan mutumin da ya rike shi ya rike fassarar malam wanda ya zage shi ya zage fassarar da malam ya yi wa alkur'ani wanda ya taka shi za ce ya taka fasarar da malam yi wa alqur'ani to su ma yanzu za su ce ne mutum ya taka ko ya wulaƙanta fasarar da mala'ika jibril yi ma alqur'ani wannan ba shine asalin ƙur'ani da muke karantawa ba to kun ji wannan shine fahimtar asha'ira shin wannan aƙida tana da kyau aƙida ce mummuna yasa kafin ka samu ko nan dariƙa ne ma wanda ya fahimci a asha'ira yana da wuya sai ka samu yan dariƙa dari da suka yi karatu amma ba za su iya karantar da kai a asha'ira ba eh idan kuna karatu in kuna karatu a a ainihin sanawiya da kuma jami'a a tsaye biyu da biyu ke malaman da suka tsara ainihin syllabus na aƙida a da wato malaman dariƙa ne ko malaman asha'ira su suka tsara syllabus ɗin shi ya sanya in an zo karantar da ku aƙida a wajen aƙida sai ga ana karantar da ku a sanawiya ana karantar da ku aƙidan asha'ira eh amma fa ana karantar da aƙidan shi kan shi malamin da yake karantar da ku aƙidan bai iya wa balle ku gane ilimin muka guda biyu suna da wahala ba kowa ke iya karantar da shi ba a sanawiya farko ilimin aƙida saboda aƙida ne na a sha'ira, ilimin kalam ne sannan na biyu ilimin mandi mafi yawan malaman da ake ba ilimin mandi kawai larabci kawai suke wa ɗalibai amma ba wani bayani ba su kansu ba su gane mandi ba ballanta na su karantar da wani zai zo ne kawai ta larabci ya ba ku tsoro da larabci shi kanshi bai san abin da yake faɗa ba amma in yana ta larabci yana ta larabci yana kawo sai da misalai za ku ɗauka ku da mu gane ba da ku da shi gaba ɗaya za ne ne tattar da bai da yan kaɗan ne ƙwarai da gaske yan kaɗan ne in ba ba za a ce babu ba za a ce yan kaɗan ne masu karantar da mandik da suka fahimce shi sannan yan kaɗan ne masu karantar da wannan aƙida na asha'ira da suka fahimce shi shi za ka tambayi ɗaliban da suka yi kulliya ta ce an karanta da ku irin wannan aƙidan mai da yake karanta da ku mai ake cewa shi dai Allah ya kwace shi ya yi jarabawa ya ci jarabawa shi kenan na موقف الأشاعرة من مسألة خلق القرآن يختلف بعض الشيء عن موقف المعتزلة كما sai muka yi tsirin ما دبابة أغاني ba kuma gani ba da shi man da kuma aqidan a sha'ira ɗin, sai muka gode ma Allah da cewa malaman da ke karantarwa da ɗaliban gaba ɗaya da ufa ɗalibul matsalo an gani wato kasancewansu duk bangarori guda biyu ba sa fahimta ya zama to alkhairi ga ahalin suna wal jama'a da yanzu za a iya samu kila a kulliya bayan an gama kulliya a samu kashi 20 cikin 100 sun zama a sha'ira ya zama shari gare mu amma kuna ganin wasu ɗalibai da suke gama kulliya sun zama a sha'ira ba sa zama wani kawai yana jana jin ana a sha'ira a sha'ira ba samu ya kira a sha'ira ba har ya gama karatun shi yana jin kalmar a sha'ira san ta ba kaga wannan sai mu ce mun gode wa Allah amma duk sanda aka zo aka canza syllabus aka cira aqidan asha'ira aka dauko aqidan salaf ana karanta sai mu ce madalla sai mu ce Allah ya hore mana malaman da suka san aqidan da kyau su karanta da yara eh موجه الأشاعرة من مسألة خلق القرآن يختلف بعض الشيء عن موقف المعتزلة موجه الأشاعرة dangane da ainihin matsala na ƙur'an yana bambanta ɗan kaɗan daga mawqifin asha'a mu'tazila wa yakhtalifu aidan an mawkifi salaf ashabul hadith kuma yana bambanta kuma daga mawkifi na salaf ashabul hadith mun gane mun san dai mawkifin mu'tazila menene mawkifin mu'tazila kan qur'ani halitta su mu'tazila ba sa boye boye kawai alkur'ani ba maganan Allah bane alkur'ani halitta ne su kuma sha'ira su ne masu taƙiyya yadda ka san yan shi'a za su gaya ma alƙur'ani maganan Allah ne alƙur'ani ba halitta ba ne amma sai su ce ma alƙur'anin da ke tare da Allah ne amma wannan wanda ke hannunmu ba halitta ne kaga suna da ɗan bambanci kaɗan da zira amma dukkan su gaba ɗaya sun yi ittifaki alƙur'ani halitta ne amma ahlus sunna wal jama'a su ne suka ce alqur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba kai eh. wa yumkinu talkhisu talkhisuhu fi ma yali yana yuwa kai talkhisin sa a cikin abin da ke biyo ba an ce lokaci yayi wa alaikum assalam Allah ya sa na sani wanda yake zargin mai zindigi o zindigi eh a musulunci ana mutunta mutum ne in yana mutunta alkur'ani da sunna idan mutum yana wulaƙanta alkur'ani da sunna zindigi ne shi idan ya mutu bai kamata abin ne shi a makabartar musulmi ba ya kamata ne a je a binne shi a makabartan kafure, in sun ce ba su yadda ba za a yi bala'i sai a je a samu bola a haɗa rami a cikin bola a binne shi a wajen a wulaƙanci ai babu wani hidima duk hidiman da ya yi gaba ɗaya kafirce shi ya rusa hmm. na'am tambayar da malam kuma yake shi ne wai mazhabobin nan guda hudu da ake magana mazhaban abin nan a hanafiya da mazhaban malikiya da mazhaban shafi'iya da mazhaban hambaliya wai kowanne daga cikin sana da aƙidan shi ne daban wanda za a ce mazhaban hanafiya ga irin aƙidan shi daban ita maliki a ta daban shi haka ne a'a duk wayannan mazahib din gaba daya a su daya imam abu hanifa ba salafi ne shi imam malik ba salafi ne shi imam shafi'i ba salafi ne imam ahmad ba salafi ne kowanne daga cikin su aqidar shi su daya babu babu dan biriya a cikin su ina fatan gane wannan saboda haka ko da kaga an bambanta a wajen fiqh to ba a bambanta a wajen aƙida. in kaga wani ya kawo wata aƙida ba aƙidan salaf ba to shi ya kirkiro ta an gane ku ne Na. to Allah shi taimake mu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa laifi.